Romawa Sura takwas Saboda haka, babu wani hukuncin mutuwa yanzu a kan waɗanda suke na almasihu Yesu, gama ta wurin almasihu Yesu ka'idar ruhun nan mai ba da rai ta yantar da ni daga ka'idar zunubi da mutuwa. Gama abin da koyarwar Musa ba ta iya aikatawa ba saboda kasawar halin mutuntaka, shi ne abin da Allah ya aikata. Allah kuwa ya aiko da ɗansa ɗaya tak da kamanin jikin nan namu mai zunubi, domin ya zama hadaya saboda zunubi, a kuma rushe ikon zunubi cikin jiki. Allah ya yi wannan ne domin duk ayyukan adalcin da koyarwar ta ce a yi su, sami cikawa a gare mu, mu da ba rayuwar halin mutuntaka muke yi ba, sai dai ta ruhu. Masu rayuwar halin mutuntaka sukan mai da hankalinsu ga sha'anin jiki ne. amma masu rayuwar ruhu sukan mai da hankalinsu ga abin da ruhu yake so ne mai da hankali ga sha'anin jiki yakan kawo mutuwa amma mai da hankali ga ruhu yakan kawo rai da salama duk wanda ya mai da hankalinsa ga sha'anin jiki ya zama abokin gaba Allah kenan gama baya mika kai ga bin koyarwar Allah ba kuwa zai iya ba masu rayuwar halin mutuntaka ba dama su faranta wa Allah rai kukan ba rayuwar halin mutuntaka kuke yi ba, sai dai ta ruhu. Idan ruhun Allah yana zaune a zukatanku, duk wanda ba shi da ruhun almasihu kuwa, shi ba na almasihu ba ne. Idan almasihu yana zama cikinku, ko da yake jikinku yana hanyar mutuwa saboda zunubi, ruhun Allah yana rayar da ku saboda Allah ya karbe ku a matsayin masu adalci. Idan kuma ruhun Allah wanda ya tada Yesu daga matattu yana zama a zukatanku. To, shi wanda ya tada almasihu daga matattu zai ba da rai ga jikinku, mai mutuwa ta wurin ruhunsa wanda yake zama a zukatanku. Saboda haka yan uwa, muna da haƙƙi, amma ba na yin rayuwar da halin mutuntakarmu yake so ba. Domin idan rayuwar halin mutuntaka kuke yi, za ku mutu. amma idan ta ikon ruhu kuka kashe halin yin zunubi za ku rayu gama waɗanda ruhun Allah yake bishe su su ’ya'yan Allah ne gama ruhun da aka baku ba na bauta ba ne yadda za ku sake zama cikin tsoro a'a ruhu nan na zama ’ya'yan Allah ne kuma ta wurin ruhu ne muke kira ga Allah mu ce da shi abba uba ruhun Allah da kansa tare da ruhunmu yana tabbatar cewa mu ’ya'yan Allah ne. Ashe, tun da yake mu ’ya'ya ne, mun zama masu cin gado kenan, wato, mu masu cin gadon albarkun Allah da kuma abokan gado tare da almasihu ne. Idan kuwa mun sha wahala tare da almasihu, domin kuma a ɗaukaka mu tare da shi. Ai, na tabbata cewa ba yadda za a kwatanta wahalolin da muke sha a wannan zamani. da daukakar da za a baya na mana nan gaba. Dukan halitta tana marmari sosai, tana jiran Allah ya bayana ‘ya'yansa, gama an sa halitta ta kasa kai ga manufarta, wannan kuwa ba bisa ga nufin halitta da kanta ba ne, sai dai domin haka ne Allah ya so. An yi wannan da sa zuciya cewa halitta da kanta za ta sami tsira daga bautar da take wa rubewa, za ta kuma sami yancin nan na daukakar da za a yi wa ‘ya'yan Allah. Mun dai san cewa har wa wayo dukkan halitta tana nishi kamar yadda mace mai jin zafin haifuwa takan yi, ba halitta kada take nishi ba, har da mu ma, mu da mun riga mun sami ruhu mai tsarki wanda shine kyauta ta farko ta abubuwa da aka bamu, muna nishi a ranmu, muna jira da marmari sosai don Allah ya mayar da mu cikakkun ‘ya'yansa. ya kuma fanshi jikin nan namu, gama ta sa zuciyar nan ne aka cece mu, amma idan mun riga mun ga abin da muke sa zuciya a kai, ai wannan ba sa zuciya kuma ba kenan, wane mutum yake sa zuciya ga abin da ya riga ya samu? Amma idan muna sa zuciya ga abin da ba mu riga mun samu ba, ai mukan jira mana hakuri. Haka kuwa Ruhu yake mana taimako cikin kasawarmu. mu. ba mu san yadda ya kamata mu yi addu'a ba, amma Ruhu da kansa yana roƙon Allah a madadinmu tare da nishe-nishe waɗanda kalmomi ba za su iya bayana ba. Allah kuma, wanda shi ne mai bincika zuciyar mutum, ya san duk nufin Ruhu, domin Ruhu yana yin roko a madadin tsarkaka bisa ga nufin Allah ne. Mun dai san cewa a cikin dukan komai Allah yana aikata alheri ga waɗanda suke masa kauna ne. Wato, waɗanda aka kira su bisa ga nufinsa. Gama waɗanda Allah ya riga ya sani tuntuni, ya kuma kaɗara su su ɗauki kamanin ɗansa, domin ya zama na fari a cikin ‘yan uwa masu yawa. Waɗanda Allah ya kaɗara kuwa su ne ya kira, waɗanda ya kira su ne ya mai da su marasa laifi a gabansa, waɗanda aka mai da su marasa laifi a gabansa kuwa su ne ya kuma ɗaukaka. To, me za mu ce game da wannan batu? Idan Allah yana tare da mu, waya isa ya yi gaba da mu? Allah kuwa bai hana mana ɗansa ba, amma ya mika shi saboda mu duka. Ashe, shi Allahn da ya riga ya ba mu ɗansa, ba zai ba mu duk sauran abubuwa hannu sake ba. Wane ne zai kawo kara a kan waɗanda Allah ya zaba? Ai, Allah da kansa ne yake mai da su su zama marasa laifi a gabansa. Wane ne ya isa ya yi wa mutum hukuncin mutuwa? Almasihu Yesu wanda ya mutu, ko kuwa a ce, wanda aka tada shi daga matattu, wanda yana kuma zama a hannun dama na Allah, shi ne kuwa yana roƙon Allah a madadinmu. Wane ne zai iya raba mu da kaunar da almasihu ya yi mana? Azaba ce, ko wuya, ko tsanani, ko yunwa. ko rashi ko hatsari ko mutuwa kamar yadda rubutacciyar maganar Allah ta ce saboda kai muke fuskantar mutuwa kullum an ɗauke mu kamar tumakin da za a yanka ai a cikin dukan waɗannan al'amura mun wuce a ce da mu masu nasara kawai wannan kuwa ta wurin shi wanda ya kaunace mu ne gama na tabbata cewa ko mutuwa ko rai ko mala'iku ko aljannu ko halin yanzu ko na nan gaba ko ikoki iri-iri ko tsawo ko zurfi ko wani abu daban a dukan halitta duk ba su isa ba sam su raba mu da kaunar da Allah yake mana ta wurin yi almasihu Yesu Ubangijinmu.